faruwar hakan ke da wuya dutsen da ke nesa da su ya fara hayaki nan take jikin su malam bala ardo ya dauki kyarma cikin wani irin yanayi ta fara kokarin dago idanuwanta da ke ƙasa ta ce don girman Allah ku taimaki adda na ta mutu a sanadin sakacin ku ban damu ba ko da a ce kashe ni za ku yi amma dai ku taimake ta dan darajar manzon Allah fahima ta yi maganar tana wani irin kuka kamar numfashinta zai katse Kafa Malam Gwani da ke gefen Malam Bala Ardo ya sa ya tokari cikin fahima cikin tsantsan rashin iman da tausayi. Hakan ya sa ta yi baya yayin da ta saki wani marayan kuka mai ban tausayi. Haka suka yi ta dukanta kamar sun samu jaka. A ƙarshe kuma suka kore ta tare da ƙwace sandar da ke hannunta saboda tsabar mugunta da tsantsar ƙeta. Haka Fahima ta dinga tafiya tana roƙon mutane suna korarta har kuzarinta ya fara neman ƙarewa. akalla ba a kasara ba sai ta shafe awa biyu ƙwarara tana bulayi a cikin yanayi na zallar tashin hankali mara misali gashi bata san ko ina ba balle ta iya fahimtar yadda za ta bi wajen kiyaye yanayin hanyar duk kaifin ƙwaƙwalwarta, haka tunaninta ya tsaya cak a daidai lokacin yawon bakinta ya fara ƙoƙarin ɗaukewa. daidai lokacin ne wani irin wahalallen jiri ya fara barazanar jefar da ita cikin rashin sanin makama da abin yi fahima ta yi saurin tsugunnawa a daidai lokacin da zuciyarta ke neman faso kirjin da ta fito gabaki ɗaya ta rasa inda za ta sa kanta yau shine karo na farko a rayuwarta da ta ji bakin cikin kasancewarta makauniya a duniya bata san me ya kamata ta yi ba sai kawai ta fashe da wani irin kuka mai matukar cin zuciya kamar wata zararriya haka ta miƙe tana haɗa hanya cikin wani irin yanayi da ba za ta iya siffantawa ba ita dai kawai ta ji tana taka wani miƙaƙƙen abu mai tauri kamar saminti, amma kuma ya fi saminti ƙarfi da tudu. Take hankalinta ya ida tashi, musamman da ta ji wata irin ƙara wadda tun da Daneji ta haifo ta zuwa duniya ba ta taɓa jin ƙarar dab da ita haka ba. Tsayawa ta yi cak jikinta ya ɗauki rawa kamar mazari, jajayen idanuwanta da har wannan lokacin ba su gama dawowa daidai ba. ta rintse da mugun ƙarfi tana sauraron ikon Allah kawai ba zato balle tsammani ta ji saukar hannun mutum a saman nata ya fusgo ta daga tsakiyar titin kamar ya ja takarda haka ta faɗo jikinsa gaba ɗayanta jin hakan ya sa ta dunkule hannayenta duka biyu ta yi wa ƙirjinta shamaki da nasa don gudun kar sa haɗe guri guda hakan ne ya yi sanadiyar zamewar ɗan kwalin da ke kanta zuwa ƙasa nan take bakin dogon gashinta da ke ɗaure da tsumma ya bayyana hakan ne ya ƙara fusata shi ya jiransa ya ƙara matuƙar ɓaci Kawai ya ɗaga hannu ya zabga mata wani gigitaccen mari wanda ya sa ta faɗuwa ƙasa. Ya ce ke wace irin mahaukaciya ce da za ki faɗo kan babban titi irin wannan ba tare da dogon lissafi ba. Cikin tsananin rudewar da ci uban ta farko ta fara lalubar kasar gurin tana neman dan kwalinta saboda azabar marin da ya watsa mata ya sa labbanta ya ƙara tsagewa. Babu abin da take yi sai kuka cikin yanayi irin wanda ya gama sarewa da halayyar 'yan adam. Ganin yadda take lalubar ƙasar gurin idanuwanta a buɗe ya sa mujahidi rukusa tare da ƙura mata idanu cikin tsoro mara misali. Bakinsa na rawa ya wurga wa kansa tambayar da babu mai bashi amsa ya ce, ke makauniya ce? Daga yanayin yadda ya maganar Fahima ta fahimci cewar shi ɗin baƙo ne, saboda iya tsawon rayuwarta babu wani bare daga waje da ya taɓa yi mata magana cikin zallar tausayi irin haka. Don haka ta tsagaita da lalubar ɗan kwalin a daidai lokacin da ta ji ya lullaba mata ɗan kwalin a saman kanta. Hakan ya sa ta yi saurin haɗe hannayenta guri ɗaya alamar roƙo ta ce, Don Allah bawan Allah, na san kai baƙo ne, ka taimaki addana kar ta mutu ta bar ni, wallahi ba ni da kowa sai ita. Nan da nan ya ji wani irin bala'in tausayin yarinyar ya kama shi, cikin sanyin jiki ya kalli inda haɗaɗɗiyar LGK ɗin shi ke fake ana ɗaure tayar motar. Ɗaga ta yi ta miƙe a ransa yana girmama lamarin yarinyar. Cikin tattausan muryarsa ya ce, Mu je ki kai ni gidanku na ga addan naki. Daga yanayin yadda ta ji hausarsa ta fahimci cewa shi ɗin Fulatani ne. Tafiya ta fara yi cikin hanzari yana binta a baya. Babban abin da ya fi komai ɗaure masa kai da ita shi ne da zarar sun yi tafiya kaɗan sai ya ga ta tsaya ta kasa kunnanta alamar tana nazari ne akan inda ya kamata ta bi. Hakan da take yi ne ya sa Mujahid ya ji a ransa cewa lalle ita din ba mutum bace kamar kowa. Tabbas tana da wata baiwa a tare da ita wadda ba kowane makaho ne ke da irin ta ba. Bisa ga mamakinsa sai ya ga duk inda suka bi mutanen garin na kallon sa kamar sun samu TV. Hakan ya sa mujahidi a jikinsa cewar akwai lauje cikin naɗi. Dogon numfashi ya ja tare ɗauke kansa a daidai lokacin da suka iso ƙofar gidan. Da wani irin sauri Fahima ta ja hannunsa tiryan-tiryan har ƙofar falon Addarahama. Sannan ta tsaya tare da sakin hannunsa ta ce, "Mu je addata tana ciki, ba tare tunanin komai ba." Ya sa kai cikin ƙaramin falon wanda babu da tuko kaɗan a cikinsa duk da kasancewar talakawa tilis Sai dai me suna shiga fahima ta tsaya cak tana kasa kunnuwanta da alamar son tabbatarwa da kanta abin da take zargi. Abin da hancinta ya jiyo mata ne ya sa ta rantsa idanuwanta gamgam. Tana nazarin yanayin iskar da ke ɗakin. Kamshin turaren hamma kabir ta ji hakan ya sa ta saki wata nan nauyar ajiyar zuciya. Har gabansa ta karaso ta tsaya cikin sanyin jiki ta ce, Na gode da taimakon da ka yi min, Allah ya saka maka da mafificin alkhairi, ya sa ka rabu da iyayenka lafiya. Kasa cewa komai mujahid ya yi don haka ya raba ta gefen ta ya fice daga ɗakin ya yi waje abinsa, bai ƙara da waiwaye ba. Yana isa bakin titi ya tarar har an gama gyara masa motarsa don haka ya shiga ya zauna ya yi mata ki ya bar Numan. Tafiyar awa ɗaya da rabi ya yi ya isa Maya Belwa. Bai tsaya ɓata lokaci ba ya nufa gidan Hamma Gidaɗo don isar da saƙon Abba. A nan ya ci abincin rana sannan ya yi musu sallama ya nufa gidan Amu. Tun kafin ya shiga gidan yake jin tashin muryar Amo tana faɗin yanzu fi sabilillahi salame ba kya jin kunyar barin yaron nan tsirara yana yawo a cikin mutane sabida Allah in ban da jaraba menene abin kallo a tsirara can kuma sai ta matsa kusa da salaman ta ce anya kuwa salame kina tsoron Allah dubi fa ki ga yaron nan yadda ya zama garkeken namiji amma kin bar shi yana keta yan mata Ke bari fa ki ji in gaya miki ita fa tsirara ko ta yaro ce ba ta da daɗin kallo balle babban saurayi kamar fodiyo. Sallamar mujahir ce ta hana amo karasa abin da ta yi niyyar faɗa da saurin da ta iso gabansa tana washe baki ta ce a mujahidu jaɓama, jaɓama. rasina waye yana kokarin zama ta yi carab ta rike hannunsa ta ce wallahi ba za ka zauna ba miƙewa za ka yi mu tafi na riga da na gama haɗa kayana tsaf Dama tun jiya da buji ta gaya min za ka zo na kintsa kayana tsaf sai tafiya. Duk inda ya so ya zauna haka amo ta hana shi don haka ya ja siririn tsaki tare da galla mata harara ya ce ai da mahalin ku ɗaya ke da ita shi yasa zumuntar ku ta yi karko har yanzu ƙuri amo ta yi masa da baki hangangan ya yi gaba ta bi shi a baya tana faɗin salama sai Allah ya dawo da ni don Allah ki kular min da dabbobi na kin ji A wannan tafiyar Amu da Mujahid ba ƙaramar dirama aka kwasa ba, saboda fitinar tsohuwar har sai ta saka masa ciwon kai kafin su iso Abuja. Yana sako hancin motarsa cikin gida, gwaggo ta fito da azama don tarbar aminiyar ta'amu. A kwana tashi babu wuya a gurin Ubangiji, yau al'ummar da aka tara a babban masallacin Annur da ke Wusetu Abuja suka shaida ɗaurin auren Mujahid Abdul Abdulsamad ɗan kasuwa, tare da Hafsatu ta fi da Bawuro. A kan sadaki naira dubu ɗari biyar. Hakika wannan aure ya tara manyan kusoshi masu kuɗi kama daga kan 'yan kasuwa kai har ma da 'yan siyasa baki ɗaya. A can Cibado ta hango ACP Salim Kabir Kumo, miji ga Malika Malik tare da abokin fafatawarsa Muzaffar Abdulwahab Abdallah. Safwan kuwa idan ka gan shi sai ka rantse shi ne angon saboda yadda ya haɗe cikin wata kafarar gizina faratas da ita banda zuba kamshi ba abin da yake yi shi ko uban sanye yake cikin farar gizina shi ma an yi masa ɗinki na kecin raini wanda ya ƙara taimakawa wajen bayyana tsantsar kyawunsa da kamalarsa duk da fuskarsa ɗan tsoke take hakan bai hana bayyanar annurin angwantaka a saman hanson face ɗin shi ba Aka taron ya watse kowa yana son barka. Bayan kammala ɗaurin aure aka tafi reception a wani katafaren hotel da ke Central Area. Bayan an ci an kuma shane abokanan ango suka yi masa rakiya zuwa gida. Dr. Aminullah Attahiro shi ne ya ja ragamar kula da abokanan nasu shi da Muzaffar Abdulwahab Abdallah inda shi kuma ACP Salim Kabir Kumo ya tsaya tare da ɗan kasuwa. Ganin yadda Mujahid ke ta faman cika yana batsewa ne ya sa Salim ya kalle shi ya ce, Dude, duk na fahimci halin da zuciyarka take ciki. amma don Allah ka kwantar da hankalinka mu dai kawai mu yi fatan Allah ya sa haduwar aurenka da Hafsatu ya zama makullin kofar alkhairi ga rayuwarka hular da ke kansa Mujahid ya zame tare da kallon ACP Salim Koma ya ce haka ne Salim amma ta ya zan iya ma'amalantar Hafsatu bayan ban taɓa jin ina son ta ba wani muskilin murmushi Salim ya saki sannan ya ce kada ka kalli wannan a matsayin wani babban al'amari da zai kawo maka cikas a rayuwar aurenka Mujahid saboda ni kaina a baya na yi haka amma a ƙarshe sai gashi auren Malika Malik ya zame wa rayuwa ta alkhairi na auri malika ba don ina son ta ba sai dan kawai na ɗauki fansa akan rashin mutuncin da ta yi min Amma kuma a ƙarshe sai gashin rishe ya juye da mujiya. Dariya Mujahid ya yi har sai da haƙoransa suka bayyana ya ce, Ai kuwa ni kaina na isa shaida, duk da lokacin bana na ƙasar aka yi bikinka da Malika, amma na yi mamaki kwarai a lokacin da na ji wai Malika ka aura, wallahi a lokacin da na ji labarin I was shocked don na san ba don Allah ka yi hakan ba. Jinjina kai Salim ya yi ya ce, Sai ga shi kuma yanzu duk duniya babu macen da nake so irin Malika ta ba, dariya suka fashe da ita har lokacin sallah yayi. Bayan sun dawo daga masallaci bangaren Hajiya Gwaggo suka nufa, nan dai aka yi ta hira ana kwasar da ramar goggo da Amu. Sai wajen karfe hudu sannan suka koma bangaren Ammi. Nan kawayen Ammi Sahajiya Horayya Muhammad Fannata Mahaifiya ga Prince Wajagal ta shiga yi wa zaratan mazan nasiha a kan haƙuri, sannan suka yi musu sallama kowa ya kama gabansa. Don Mujahid ya ce baya son rakiyar kowa. Dariya suka dinga yi masa don haka ya share su kawai ya wuce bangarensa abinsa gaba ɗaya gaji yake jin kansa don haka ya hau gado ya kwanta kawai bai farka ba sai da aka yi sallar magariba sannan ya tashi ya shiga ban ɗaki ya wa kansa ruwa sannan ya ɗaura alwala ya fito a daidai lokacin da abba ya turo safwan ya kira shi sai da yi sallah sannan safwan ya ce hamma abba na neman ka Jinjina kai yayi kamin ya ce ka ce masa ina zuwa. Mikewa Safwan yayi ya fice daga bangaren yi gaba abinsa. Gidan da Hafsatu za ta zauna babu nisa sosai tsakaninsa da gidan san Mujahid. A Grace Community za su zauna. Gida ne mai ɗan karen kyawu da tsari tamkar ginin turawan ketare A cikin ransa Mujahid tunani ne barkatai har yana tunanin ta ina ya kamata ya fara. Shi fa har ga Allah bai shirya wannan ranar ba kwata-kwata saboda sam Hafsatu ba ta gabansa, shi kuma bai taɓa kallonta a matsayin macen da wata rana za su iya haɗa gado ba. Duk kallon da zai mata a matsayin ƙanwarsa yake kallonta, sai ga shi ƙaddara ta afko masa ta inda bai taɓa tunani ba. Wai yau shi da Hafsatu ne a matsayin ma'aurata, abin da bai taɓa mafarki ba, sai dai bai isa ya ja da ikon Allah ba. Gefe kuma ga umarnin Ammi wanda yake da tabbacin cewa ba zai iya tsallakewa ba. Ƙimar da Ammi take da shi a idanuwansa ta fi fi haka. Har ya yi shirin kwanciya cikin tattausan kayan barcinsa riga da wando Nasihar Abba ta faɗo masa a rai, yana jin kamar amanar Allah za ta iya cinsa, tabbas Hafsatu na da haƙi a kansa, bai isa kuma ya ce zai mata katanga da hakan ba, sai dai dukkan abin da zai aikata a yau umarnin ammi zai bi ba wai don umarnin zuciyarsa ba da wannan tunanin ya fita daga ɗakin sa zuwa ɗakin da aka sauki hafsata a ciki ya tura kofa ya shiga da karamar sallama a saman leɓensa wanda idan har baka lura ba ba za ka taɓa cewa ya yi sallama ba wani daddaɗan ƙamshin turaren wuta ne ya yi masa mara ba kafin ya sauke idanuwansa akan hafsatu da ke zaune kan makeken royal bed ɗin da ke ɗakin wanda ya ji shimfiɗu na alfarma Tana lullube cikin katon mayafi mai kyau da yarari. Tunda ta ji sallamar sa ta ji wani irin sanyi yana ratsa zuciyarta saboda Allah shine mafi sanin sirrin zuciyarta wallahi tana son Hamma Mujahid irin san da bata san sa ba. Dama tun ɗazu zulumi take yi idan Hamma Mujahid bai zo gare ta ba a yau to ina za ta saka kanta. Magungunan matan da ta banka wa kanta ba su da iyaka, Allah ne kaɗai ya san adadinsu, don yadda ta shirya wa daren yau har ihu sai ta saka shi ya yi mata. Daga cikin mayafin take kare masa kallo tana wani lasar baki kamar wata tsohuwar mai ya sabon kamu. Shi bai ma lura da ita ba, kallo ɗaya ya yi mata ya kau da kai, ya isa kan durowar da ke jikin gadon. Ya ɗauki ƙatuwar darduma da ke ajiye, ya daidaita gabas ya shimfiɗa, lokaci ɗaya yana faɗin ki tashi kiyo alwala, ya faɗa cikin dakakkiyar muryarsa na ko da yaushe, Ta taɓe baki ta yi a cikin mayafin aranta ta ce, ka gama haɗe-haɗen ranka, yau dai za mu kasance mata da miji. Ta faɗa lokaci ɗaya kafin ta zuro ƙafafuwanta da suka sha jan lalle da baƙi. Jikinta a mace irin na kowace amarya ta zare mayafin jikinta kyakkyawar surata ta bayyana cikin riga da skirt na wani arnan lace wanda a kallon farko zaka hango tsabar yararen tsada da maikon da ke tashi a jikinsa yanayin shigar jikin Hafsatu kadai idan ka kalla ya isa ka gane cewar wani kayan sai amali Ɗinkin ya kama ta sosai ko ina na jikinta kamar ta yi motsi kaɗan ya yage Yanayin ɗaurin kanta ne ya ba wa gashin kanta damar fitowa sosai, ya sako har dokin wuyanta. Fuskar nan nata ta ji uban makeup kamar wacce za ta je gasar sarauniyar kyawawan duniya. Ta gabansa ta wuce tana wani tako da karairaya kamar za ta karye. Kallo ɗaya ya yi mata ya ɗauke kansa, yana ƙoƙarin tilasta wa kansa ƙin jin haushinta. Daga can ƙasar ransa wani siririn tsaki ya ja saboda ko alamar burge shi ba ta yi ba. A rayuwarsa ya tsani ga mace ta irin wannan ɗinkin na banza, a ganin sa yin irin wannan ɗinkin tamkar ɓata kaya ne. Sai da ta jima a ban ɗaki kafin ta fito. Yana kallon fuskar ta, kwalliyar ma ba ta gama fita ba, wai kuma ta yi alwala. Baki ya taɓe bai damu ba, bai kuma kalle ta ba, ya daidaita sauya ta da sallar. Dole ta ɗauki mayafinta ta naɗa bisa kanta suka yi sallah raka a hudu. Bayan sun yi dare yin addu'a cikin ransa na zaman lafiya da haƙuri da juriya a tsakaninsa da ita. Sannan ya roki Allah shi ma ya bashi mata wacce zai ji hankalinsa ya kwanta da ita kada ya ƙare rayuwarsa a haka. Bai damu da ya yi mata wasu tambayoyi akan addininta ba, sanin ba wani amsa zai samu gamsasshiya ba, shi yasa kawai ya miƙe ya fice ba tare da ya ce mata komai ba, tana ganin haka ta miƙe ta daka tsallan murna. Banɗaki ta koma ta ƙara yin wanka, ta zo ta shafa lotion Ta yi barin turare a jikinta kafin ta ɗauko wata arniyar rigar baccin da ta tanada domin wannan ranar, saboda ta sa a ranta cewar sai ta mallaki zuciyar Hamma Mujahid a daranta na farko. Ta saka rigar mai launin kalar ja wacce ko cibiyar ta bata ida rufewa ba. Sosai ta shirya ma wannan ranar tana kallon kofa cikin zillumi, don wallahi ko bai dawo ba sai ta bi shi da kanta. don ba ta jin za ta iya kwana a cikin wannan halin da take ciki. Shi ko ransa ne ya ji ya ɓaci kawai ya fice daga ɗakin, sai dai nasihar Abba ke masa amsa kowa a cikin kunnuwansa ya sa bai iya kwanciya ba, ya dawo ɗakin da Hafsatu take zuciyarsa a dagule. Yana turo ƙofar ya yi mummunan gamo take ji gabansa ya faɗi. Hafsatu ya gani sanye da wannan fitsararriyar rigar wadda ba ta da maraba da tsirara da sauri ya nutsa idanuwansa cikin gajeren mintuna gaɓoɓin jikinsa suka amsa. Kasancewarsa lafiyayyen namiji kuma wanda bai taɓa katarin ganin mace irin haka ba, a cikin ransa ya ce, yarinyar nan ba ta da kunya wallahi. Hasken ɗakin ya saka hannu ya kashe saboda baya so ma zuciyarsa ta fara harbawa akan abin da ta gani. Cikin sanyin jiki ya fara takawa zuwa kan makeken gadon. Gefe ya samu ya zauna yana jin kansa kamar ba shi ba. Ya daɗe a zaune ya kasa komai sai dai yana jin motsin Hafsatu tana ta mutsu-mutsu domin dai ta samu sassaucin abin da ke damunta. A wannan lokacin bai isa ya kauce wa wannan kaddarar ba. Tabbas auren Hafsatu kaddararsa ce kuma yana tsoron Allah ya kama shi da haƙƙinta. Hakan yasa ya yi ta maza ya kwanta a kan gadon lokaci ɗaya yana rungumo ta zuwa jikinsa. Dukkaninsa a tare suka sauke ajiyar zuciya. Dukkan abin da yake yi kamar ana tilasta masa ne sai dai dole ita mace ai sunanta mace yana ji hafsatu na sarrafa shi abin sai ya bashi mamaki matuka. a wannan lokacin cikin dabara ita ke tafiyar da komai tsikar jikinsa ce ta tashi nan da nan ya fara rasa hankalinsa ya karɓi ragamar abin da ya fara cikin ƙwarewa haka dai ba don ya so ba ya mai da hafsatu cikakkiyar mace Sannan ya miƙe ya fice daga ɗakin, ƙirjinsa na wani irin bugawa, jikinsa a mugun salibe ya isa ɗaya ɗakin da ke fesin na Hafsatu, sai zuciyarsa na bugawa bata daina ba. Kai tsaye banɗaki ya shiga ya tsaftace jikinsa. Wasu tausasan kayan bacci ya zaro cikin katafariyar closet ɗinsa da ke manna jikin bangon ɗakin. ya sanya a jikinsa sannan ya zauna a bakin gadon jikinsa a bala'in mace ya jima yana zaune a gwaron sannan ya miƙe ya sake fita daga ɗakin ya nufi wanda Hafsatu take tura kofar yi da sallama ɗauke a bakinsa tare da kai hannu ya kunna kwamfutar da ke ɗakin Take haske ya gauraye ko ina a ɗakin, har lokacin tana kwance a saman gadon tana rera kuka mara sauti, nan da nan duk sai ya ji jikinsa ya ƙara yin sanyi, musamman da ya ji yadda sautin kukanta yake fita a hankali, alamar ta riɗi tana yi. duk sai ya ji bai kyauta mata abin da ya yi mata ba don haka ya karasa jikin gadon cikin tsantsar mutuwar jiki ya ce hafsatu kasa dagowa ta yi don haka ya sa hannayensa ya dago ta yana tsaye ya kafe fuskarta da kallo cikin rashin sanin abin da ya kamata ya ce mata Hakanan sai ya samu kansa da cewa kin yi wanka ne girgiza masa kai ta yi a daidai lokacin da wasu hawaye masu ɗumi suka sake zubo mata. A wani lokacin Mujahid ji ya yi kamar ya ɗora hannu ya kurma ihu saboda yadda ya tsani ganin kukan mace musamman ma a ce shine silar zubarsu Cikin sanyin jiki ya ce, I'm sorry for my mistake, kinji ba zan ƙara ba. Wani irin sanyi ta ji a zuciyarta sakamakon kalmar haƙurin da ta ji ya fito daga bakin Hamma Mujahid. Don haka ta limshe idanuwanta tana sauke numfashi cikin wani irin yanayi na wanda ya ci kuka har ya gode wa Allah. Sauke hannun ya daga saman fuskarta sannan ya miƙe ya isa ban ɗakin da ke ɗakin ya haɗa mata ruwa mai zafi don ta gasa jikinta. Bayan ya gama haɗa ruwan ne ya fito ya same ta a zaune har lokacin ya ce ga ruwa can na haɗa miki je ki gyara jikinki kin ji Daga masa kai ta yi sanin ta sako daga saman gadon ta fara takawa a hankali duk wani motsinta yana kan idanuwansa har ta kule cikin banɗakin sannan ya sauke ajiyar zuciya tare da limshe idanuwansa ya hau saman gadon ya kwanta yana jiran fitowarta. Shi dai bai san fitowarta ba sakamakon baccin da ya awon gaba da shi. A can Numan kuwa tunda Hamma Kabir ya kai Addarahama asibiti har yau bata farka ba, Gaba ɗaya ba a san me ke damunta ba, yau ta kama litinin ne wanda yi daidai da kwanaki goma sha biyar da kai da rahama asibiti, amma sai dai har yanzu likitocin da ke kulawa da ita ba su cimma matsaya a kan lalurar da ke damunta ba, kwata-kwata ba ta san inda kanta yake ba, balle ta san halin da Fahima take ciki, sosai hankalin Fahima ya ƙara da gunzuma fiye da farko. saboda rashin sanin takamaiman inda majinginar rayuwarta rahama take babban damuwarta shine bata san halin da yadda ta take ciki ba ita kadai take zaune a cikin gidan nan hakan yasa abubuwa da dama suke neman tarwatsa mata kwakwalwa gefe guda ga tarin damuwar da har yau ta kasa sanin dalilin wanzuwarta a zuciyarta tambaya ɗaya ce ke mata yawo a ƙasan zuciyarta wadda ta rasa wanda zai iya bata cikakkiyar amsar da za ta gamsar da ita ta sani sanin kanta cewar hamma kabir baya santa amma tana tabbacin cewar hamma kabir zai iya kulawa da addar hama daidai iyawarsa tunda yana bala'in santa sosai washe gari tunda ta farka da sanyin safiya 'ya'yan hanjinta suke juyawa saboda yunwar da ke addabarta babu komai a cikin gidan sai wani tsohon kunu da ke ta zuba uban tsami shi ta dinga sha tana ƙara masa ruwa har tsawon kwanaki goma sha biyun da adda ta yi bata gidan ɗakin da suke ajiye kayan abincinsu da sauran komatsanta nan ta shiga tana bin bango don gudun kar ta yi karo da wani abin ta faɗi ta fara lalubar abin da za ta iya watsawa a cikinta don ya yi mata maganin lura yunwar da ke neman kassara ta sai dai duk iya bincikenta ba ta cimma komai ba sai wani busasshen biredi wanda Allah ne kaɗai ya san adadin kwanakin da ya ɗauka a haka ba ta da wani zaɓi haka ta silale a ƙasa ta fara cin biredin nan hannu baka hannun ƙwarya. Ba ta jima ba ta cinye shi tas sannan ta fito tana bin bango ruwa ta laluba ta ɗiba ta sha sannan ta zube a gurin tana mai da numfashi Ba ta jima ba wani wahalallen bacci ya yi awon gaba da ita Ba ta jima da yin baccin ba kunnuwanta suka fara jiyo mata kamar hayaniyar mutane alamar ana shigo da wani abu mai nauyi cikin harabar kamar tsakar gidan Hakan ya sa ta fara ƙoƙarin miƙewa, gabanta ne yayi yi mummunan faɗuwa a lokacin take jin muryoyin mutane na ƙara kusantota. Jikinta ne ya fara kyarma, lokaci guda kuma zuciyarta ta fara wani irin bugawa. Rawar da jikinta ke yi ne ya fara ƙaruwa saboda iya zamanta cikin gidan nan ba ta taɓa jin wani ya shigo ba, shi yasa yau take jin abin tamkar wani bakon al'amari. Bata iya dawowa daga cikin rudanin da ta samu kanta a ciki ba, Ta ji muryar Hamma Kabir yana cewa ba a nan ya kamata mu ajiye ta ba, mu shiga da ita ciki zai fi sauƙi wajen shirya ta. Zuciyar Fahima ce ta fara barazanar tsinkewa don haka kafafuwanta suka gaza ɗaukar nauyinta. Zubewa ta yi a gurin da bas cikin tsananin tashin hankali da ruɗewa. Tana ji aka shigar da gawar addar Hama zuwa cikin karamin ɗakin da take kwana, aka shimfiɗe ta sambal. Muryar Hamma Kabir ta ji yana faɗin, "Gwaggwalami, ku shiga cikin ɗakin inda gawar take don a yi mata sutura." Wadda aka kira da Gwaggwalami ta kalli matar da ke gefanta ta ce, "Mu je Yakumbo." Ta yi maganar cikin tsantsar mutuwar jiki. Fahima da ke zube a tsakar gidan ta kasa koda motsin kirki saboda tashin hankali. Nan da nan maganar da suka yi da addar rahama ta fara dawo mata kamar haka. Fahima lokaci yi da ya kamata ki koya wa kanki rayuwa ko da ni ko babu ni saboda Allah shi kaɗai ya san gawar fara tsakanina da ke. Sannan ina so ki koya wa kanki juriya akan dukkan abin da rayuwa da kaddara ta zo miki da shi. Sai kuma abu na ƙarshe duk rintsi duk wuya kada ki manta asalinki tare da cewar Modibo Woro shine mahaifinki. Wasu zafafan hawaye ne suka fara zubo mata cikin zallar tsagwaron tashin hankali mara misali. A zahiri na gaskiya a wannan lokacin Fahima bata san me ya kamata ta yi ba, gaba ɗaya kanta ya gama kullewa. Ji take yi wani irin ɗaci da baƙin ciki suna taso mata, amma babu yanda ta iya, wajibi ne a gare ta ta yarda da jarrabawar ta zo mata a wannan lokacin. Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A yana da daɗi, to mu bari shirin ga yauce mu muradin daidai. Nishaɗantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai tukunan